qala sai ali yace ma indi shay'un ai bani da komai babu abu a wajena qala sai annabi alayhi salatu wassalam yace fa aina dir'uka al-hutamiyya ina dir'inka din nan al-hutamiyya hmm. wato al-dir'u shine silke hmm. rigan da ake sawa zuwa yaki na kare kai shine addina al-hutamiyya nan wato an dangana tufafin ne wato san tsera wannan sirkin ne zuwa ga wato wata kabila ana ce da su ko kuma jagoran su shine wato Hutama bin Muharib daga cikin wato Abdulkais mm-hmm. to su suke yin wannan ɗin sai aka dangana tufafin zuwa gare su ko silken zuwa gare su to annabi ya ce ina wannan sai ali ya kawo wani dir'in sai ya zama shine sadakin a wato fatima yar manzo sallallahu alaihi wasallam ali kuma dan abi talib dan gida ne mm-hmm. babansa da baban manzo sallallahu alaihi wasallam yan uwa ne shaqiqai shine ana cewa ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Aisha ita Fatima radiyallahu anha ita ce karama cikin ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallam su ruƙayya su ummu kalsum sun girme ta kuma bayan shekara biyu da hijira manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa madina ne ali ya auri fatima radiyallahu anha kuma ta haifa masa ƴaƴa sun kai wato wajen shida kamar akwai Hassan da al mm. akwai Muhsin akwai kuma Zainab da Ruqayya da Ummu kalsum kuma ta kasance radiyallahu anha mm. ita ce wacce ta ta riga kowa rasuwa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin iyalan manzo domin tsakaninta da manzo sallallahu alaihi wasallam watanni shida ne hmm. kuma ita ce shugaban matan aljanna sayyidatu nisa'i ahlil janna hmm. kuma ka duba irin wannan auren zaka ga saukin lamari ka duba ah, ba wani abu mai tsada ba hmm. in mutum zai aure yar babba yanzu nawa zai cire sadaki yanzu nawa zai cire zai yi na dawainiya to amma da yake ba wannan din ne, ana neman albarka ne kuma akan samu albarka ne a aure idan ya zama babu ɗawainiya da yawa babu wahala da yawa shi angon bai wahala ba shi da mutanensa ita amarya da iyayenta ba su wahala ba an yi cikin sauki amma a zo a kashe kuɗi yanzu jiya na ganin wani sun kashe wajen miliyan arba'in da ɗaya a kan aure kuma wannan ma auren bai yi ba don an sa rashin gaskiya a ciki to ina za a je da wannan wani kuma fiye da haka zaman auren ya zai albarka shi ake bukata ba hayaniya da za a yi din ba kuma ya nuna mana hadisin yana nuna cewa labudda idan aka yi aure dole akwai ya zamanto akwai sadaki ba zai yi a yi yarjejeniya a'a ni tun da ina son ka ko baka bani komai ba a yi aure ko kuma shi ya ce ni fa in zan yi aure ba zan ba da komai ba sai a ce an yadda mm. babu ba ku ne kuke sa sharadi ba Allah ya riga ya tsara yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihla Allah yace wa atuhunna ujurahunna fariida kaga saboda haka an kira a basu hakkin su wannan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala sadaki kuma wato iwadi ne zai zamanto iwadi ne na zin zamantakewa da za a ba wai an biya ta kenan gaba ɗaya ba a wata dama ce aka baka na zama da ita tarewa da mutum zai da iyali to wannan sadakin shine zai halattar masa da ita ba wai ya saye ta bane ta zo ta zama ta kamar baiwa ta yi duk abin da yake so don cewa shi ya mallake ta ba mallaka bane aure wato hakkoki shi yasa ake magana idan aka yi aure za a zo ana magana hukukun zauje ne hakkin wato mata da miji akwai miji yana da haƙƙi akan matarsa mata tana da haƙƙi akan mijinta me ya kamata namiji ya yi wa matarsa na ɗawainiya ba wai ka aure ta shi kenan ta zauna kai za ka yi komai a'a ita ma akwai wani abin da za ta yi kar ka yi aure ka zauna kamar yadda wasu suke yi wani ma ah, ah, za su ce bari su tara mata da yawa don su huta za ga mutum wannan wajen musulunci ne za ka ga mutum yana da mata sha biyar ishirin ko fiye da haka duk suna noma wannan ta yi kasuwanci wannan ta yi noma wannan ta yi kaza sai ga duk kuma in sun tara za su kawo masa shine zai ɗiba abin da yake so ya bar musu abin da yake so wannan ba ba, ba ne ba a halin da miji ya kasa saboda rashin lafiya da yana da shi yanzu ya zama babu mace in tana da shi ta tallafa mijinta wannan daidai ne amma a ce mace ce za ta ɗauki ɗawainiyar miji mabda'iyan wannan ba shine tsarin addini ba kuma sadaki yakan iya zama kamar da mun karanta a baya ta iltamis wala khatamu min hadith din nan mm. da kuma eh, annabi yace ya aura wa wancan bawan Allah akan ya karantar da ita mun yi bayani a cikin cewa sadaki yakan iya zama wani abu zai iya zama farin kuɗi zai iya zama kaya zai iya zama aiki kai zaka yi aiki misali matar da zaka aura bazawara ce tana da yara uku ko hudu a gidan tsohon mijinta to sai ta ce to kai kuma mai karantarwa ne to za ka dinga karantar da yara nan nan hmm. zuwa marhala kaza ko zuwa shekara kaza ko zuwa su haddace abu kaza to wannan shine sadakin sai ku yi aure ka zauna kai ta karantar da su har sai sun yi hmm. sun kai wannan lokacin da aka kayyade kaga ilmantarwa hmm. aiki ne shi ma da ba hakan ba ai kuɗi za a biya ka wannan shine <coughs> wani hadisi kuma wala yace an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhum qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an zo tsira da mijin Allah su tabbata a gare shi yace ayyum imra'atin nahkahat ala sadaqin duk wata mata da wato tayi aure bisa wani sadaki da aka ambata au hiba'in ko kuma wata kyauta da ake bayarwa hiba ita ce afiya abin da ake bayarwa wato miji zai baiwa mata wato kafin ya aure ta amma kare kan sadaki yanzu za a ce kawo sadaki ka kawo sai a ce a kawo wani abu eh, ko abin hidima ne ko wani abu dai to duk wani abin da mutum zai bayar banda sadaki ko kuma dai au'ida ko kuma alkawari mm. mutum ya yi alkawari kafin ku yi aure mm. kana zuwa kuna gaisawa sai in ka ga wani halin da ake ciki a gidan ne ko mahaifinta ne ko gyata mata ne sai ka alkawarin za ka yi musu wani abu kaza amma wannan ka yi ne kafin aure ko kuma ka zo bayan ka ba da sadakin ma in ka zo gidan sai ka ba da wani abu na kyautatawa ana yin haka ai hmm. to duk wannan qabla ismatin nikah kafin igiyar aure ta kullu ma'ana kafin a daura aure hmm. duk wata hidima da mai neman aure zai yi a gidan da zai yi aure fahuwa laha to mm. wannan nata ne na ita amaryar ce da za a aura mm. an gane mm. nata ne ko da <coughs> afuwan ko da ya ambaci sunan wani za a baiwa wannan a ce wannan gashi wannan ke kaiwa mama wannan ke kaiwa baba to fa huwa laha wannan in qazla ismatin nikahi ne fa huwa laha to nata ne wa ma kana ba'da ismatin nikah duk kuma abin da ya kasance bayan in kulla igiyar auren fa fa huwa liman utiyahu to wannan abu ne hakki ne na wato ya zama kaya ne na wanda aka bashi bayan an ɗaura aure mm. sai ya ce gashi ya ba da tufafi ko ya ba da kuɗi ko ya ba da me wannan yana ba mamar amarya wannan ba mahaifin amarya wannan ga kannin amarya wannan ga yayun amarya duk abin da zai ba ba da ismatin nika bayan kulla auren to ga wanda aka baiwa ne amma in kafin aure fa ai ana yi ne don auren ya kullu to yanzu auren ya kullu me ake tsoro kaga babu saboda haka duk abin da aka a bayar kuma to yanzu wanda aka baiwa hmm. shine da haƙƙi sai nabi ya ce wa hakuma ukrima ar-rajulu Alayhi ibnatuhu aw ukhtuhu to ai yana daga abin da mafi cancantan a karrama mutum a kai shine yarsa ko yar uwarsa wanda ya baka ya ya kai ka karrama shi hmm. ya cancanci a mutunta shi saboda haka idan ka yi aure yanzu mu idan al'ada na nan idan za ka yi aure uba ne zai yi tufafi ya baka ko zai yi kayan abinci ya aika maka wani uban ma eh, zai yi wa wannan angon eh, abin hawa mm. wani ma zai ba da gida a da da lokacin da ake abin duniya bai kama zakatan mutane ba mutum nawa suke yi ana ɗaura aure sai a ce gashi ga makullin mota an baiwa ango mm. wani ma da halin zai baiwa yar da dan duka motoci ko mm. to duk wannan ɗawainiyan ba iyaye ne ya kamata su yi ba waɗanda suka aure ‘ya'yanku su ya kamata su yi wa ku iyaye ga shi annabi ya ce wa haqqu ma ar rajulu alai ibnatuhu aw ukhtuhu abin da yafi cancanta a karrama mutum a girmama shi da shi a kai shine yarsa ko yar uwarsa ya baka ya sai ka je ka yi dinga tufafi sai biyar sai goma ka zo ka bashi Hmm. ya yi ɗawani ya aura maka ya mutane sun zo gida sun ci abinci sun yi kaza sai ka kawo shinkafa buhu biyu me wannan baba na kawo maka ne saboda hidiman da kai mana Allah ya saka da alkhairi hmm. a dana Allah ya muku albarka hmm. a sai ku je ku yi zaman albarka amma ya zan dawo ya in baka ni ne zan yi ɗawainiya ni ne in je in nemo wannan a ci bashi ina kayan gara babu ai ba zai yiwu ba da yawa iyaye masu auren da 'ya'yansu mata suna cin bashi su ne da ɗawainiyan kaga kenan abin da ilimi yake nuna kuma ba iyaye ne ya kamata su yi ɗawainiya ba a nan ɗin mu mutanen mu suna yi ne don wato a kwantar da hankalin miji hmm. eh, a rike ya da mutunci wannan abin asalin yadda suke yi kenan da cewa ba san yaushe aka fara ba amma dai mu a kyauta da zaton mu duk uban da zai baka ya kuma ya baka abinci da tufafi da kudin itace yana so ne ka rike yarsa da amana da mutunci ka kula da ita ah? amma ba haƙƙi bane a kansa to kai ma da aka yi maka wannan hidima ai wa jaza da ah, jazaul isa illa al isa na ya kyautata to kai maka kyautata masa da wani kurin mana. Hmm. aƙalla shaidi in ba ka kyautata masa ba ka rike yarsa da mutunci mana amma wani daga cin garan nan da aka kawo ya ƙare kayan nan da aka kawo set biyu uku nan ya sa ya dan canza hmm. to shikenan sai ka ga da aka hada shi da ledan cefa ne ko da kafin ya aure bai tana bane ba mu sani ba sai ga hankalinsa zai tashi ya to abu kaɗan da za a ko wannan bakwa da da yake ci ba shi ya soyo ba hmm. ya magana hmm. yanzu da ake ce masa ya kare wai zubarwa kuke yi ne ko kyauta kuke yi ne <laughs> yaushe na sayo shi yasa wani zaka ga mage ya kawo masa ya tsaya ya kirga to wannan dai hadisin ya nuna mana cewa abun akwai gyara angwaye ne ya kamata su tallafa wa iyayensu ma'ana iyayen matan da suka aura malaki rawahu ahmad uh, wal arba'a imam ahmad da asabu sunan hudu sun kawo banda imam tirmidhi rahmatullahi alal jami wannan hadisin kuma abu dawuda da ya kawo shi malam yace yayi shiru bai magana ba mm. <clears throat> Eh, eh, eh, imam ibn munzir ya yi nuni cewa ruwayar amur bin shu'aib ana bihi din nan a ciki akwai rawin da aka yi magana a kan shi hadisin akwai magana a kai wannan kenan ya fa'idan fa'idanta cewa wato ya halatta a yi ba da kyaututtuka yayin da za a zo aure kafin aure da bayan aure duka ana bayarwa mm. don hadisi ya nuna kafin aure sai dai bambancin su na kafin aure na ya ce to ya kuma in tana da hankali tana da natsuwa to in wani abin da aka bayar in dai ba sadakin ba ne wani abin da aka ce gashi ko ita aka baiwa ya kamata a ita. gabatar a gida don iyaye su ji cewa eh sirikinsu mm, nan mai mutunci ne mai karamci ne mai kaza ne aha ba wai ta je ta abin nan ba to amma sadakin da aka bata wani kayan menene da za ta yi ko kayan lalle ne ko me kudin me da ake mm. irin to waɗannan duk abin da aka bata da sunan wani abu na auren to nata ne to amma in an taɓa sadakinta kuma an shiga haƙƙi wannan shi ne hadisin ya yi haka ko mu ƙara wannan mu je hmm. na mala yake cewa وعن ألقمة Anhuma ابن مسعود shi الله ya karba daga Abdullahi كربا دقى عبد الله مسعود الله masa yadda. Hmm. annahu su'ila an rajulin tazawwaja mar'a an tambayi abdullahi bin mas'ud game da mutumin da ya auri mace walam yafrid laha sadakar bai ambata mata sadaki ba wanda kamar nikahu da kenan an zo ana so ai aure ko an fara magana akan sadakin ne ba a samu matsaya ba lokaci yayi ko kuma a aka zo saboda yadda da juna abu ne ba abin damuwa ba shi mijin ko nawa aka yi ya kawo zai iya kawowa shi ma ko me ya faɗa su ma za su je sun yarda hmm. wannan za a zo kawai muna so mu ɗaura aure hmm. sadaki fa eh za mu yi magana sadaki daga baya sai a ɗaura aure hmm. wannan shine an ɗaura auren walam yafrid walam yafrid laha sadaka bai yanke mata sadakin da zai bata ba walam yadkhul biha sai kuma bai dukhuli da ita ba an dai ɗaura auren ba ambaci sadaki ba hatta mata har sai ya rasu shi mijin ne ya rasu qala ibn mas'ud anta da aka tambaye shi akan wannan sai ibn mas'ud yace laha sadaqun mithlin eh, sadaqun sa'iha hmm. za a bata sadaki na ire-irenta sadaku sa'iha wato hmm. sadakin mata irinta hmm. irin kamar ita a garinsu ko a unguwansu ko a matsayinsu na irin halin da suke na karfi da rashin karfi na wadata da talauci irin ta in za a auren nawa za karba sadaki shine sadaku misali sadakun nisa'iha sadakul misil da malamai ke cewa to wannan shine abin da ya kamata a bayar yayin da aka zo wato wannan sannan kuma wannan sadakin da za a bayar Abdullahi ibn Masud da yace la waqsa wala shatata za a bada wannan sadakin ne ba tare da tauyewa ba ba kuma tare da wato wuce iyaka ba wato abin nan eh, shafat kamar zalunci ne ma'ana eh, wuce iyaka hmm. kar a zurfafa a tsananta hmm. kar a ce a tunda ya rasu bari a karbi abokan kani kuma kar a ce a'a bari a tsawwala tunda yana da a'a sai a duba irin ta in za a aure ta kamar nawa ake karba hmm. a irin wannan in za a aure ta sadaki dubu ɗari biyu ake karba a dubu ɗari biyu ɗari biyar a miliyan ɗaya ne gwargwadon irin sa'anninta da aka aura to shi kenan sai a karba a bata ta ci sadaki kaji addini kenan sannan wa alaiha idda za ta yi idda fa an daura aure tana gidansu ba ta maso gidan mijin ba hmm. ba ambaci sadaki ba sai miji ya faɗi ya mutu shi sai a duba to tunda ya rasu ba za a ce babu sadaki ba ai ba abin da ya hada su yanzu da jahili zai sa baki ana wasa da addini ta to me ya hada su ai ba abin da bai mata bata ma zo gidan shi ba kaga ba zance wannan kaga mm. dama kuma sai an ambaci sadaki ne za a ba da rabi to ba ma ambata ba mm. sai a ce ba sadaki za a ba ta cikakke da kuma za a ce ba abin da ya haɗa su iya za ta yi idda ya ce wa mm. a rai idda za ta yi wata hudu da kwana goma wanda ya rasu ba mijinta ba ne mijinta ne za ta yi wata hudu da kwana goma na zamantaka ba. kaba wala hal miras ta ta ci gado ga sadaki ga gado ga idda duk akwai su fakama makil bin yasar al-ashja'i wannan sahabi makil bin yasar sai ya tashi mike faqala yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da mijin Allah su alaihi salatu wa salam su tabbata gare shi yayi hukunci fi birwa binti washiq lokaci kan birwa binti washiq wato imra'atan minna wata mata ce a cikin mu mithla ma yadda kai hukuncin nan wato da mijinta ya rasu an ɗaura aure ba an baci sadaki ba sai annabi ya ce to za ta ci sadaki kuma za ta ci gado kuma za ta yi idda fari habi habin mas'ud sai abdullahi bin mas'ud ya yi farin ciki ya yi murna me yasa saboda fata wanda ya yi ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci rawahu ahmad wal arba'a wa sahahu tirmidhi wa jama'a malaman hadisi guda hudu suka kawo shi Eh, arba su ne sabu sunan sai kuma da ahmad da kuma sauran malamai banda masu wa'annan din kuma wannan hadisin imamu tirmidhi ya ce hadisi ne sahih wannan hadisin kenan ya nuna mana wato shine abin da muke fada eh, nikahu tafwid din nan tafwid al-bid'a malamai haka suke kiransa auren wato jingina lamarin an jingina lamarin sadakin don nan gaba za a bayar to jingina wannan nan gaba din za a tattauna ne a ce to sadakin nawa ne tunda yanzu mun daura are ban da sadaki ba nawa zan biya a'a kaza ha yayya ku rage mana a'a kaza ko kuma a tafi din zai zamanto tunda an shiga an riga an yi daura auren hmm. sadaki a duk abin da ka bayar yayi sai miji kuma ya ga abin ya kamata ya bayar sai shi mai dauka ya bayar aure yayi wannan Eh, saɓanin idan sakewa aka yi hmm. idan mutum ya ɗaura aure ya ambaci sadaki sai ya saki matar ya aure ta da safe bayan azari ya sake ta bata ma tare ba amma da aka zo an ambaci sadaki nawa ne dubu ɗari biyu ne da aka ɗora auren kuma can bayan sallar zahar? sai ya ce ya saka wannan sakin shi ya sani a ita ce ta ce ba na son ka a shi ne ya ga wani abu a gida ne aka zare masa ido aka ce sai ka janye duk san yana faruwa sai zai ce ya saka to tunda ya saka kuma an ambaci sadaki ba su tare ba to shi kenan annan zai bata dubu ɗari ya karbi dubu ɗarinsa na'am وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح za a bata rabin sadaki to amma idan aka zo aka zauna mm. aure ba an baci sadaki fa a za mu yi magana daga baya sai aka ɗaura aure sai ba a zo an yi dokoli ba kuma aka yi saki bayan azhar to wannan ya nan, a to tunda ba eh, ba ba ambaci sadaki ba me za a yi to sai sai a bada wani abu dai na kyautatawa kawai shi ne faɗin Allah subhanahu la junaha alaikum in tallaqtum an-nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariba ala al ومتعون qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu kai gwargwadon ka za ka bayar mai mm. wadata mara shi ma gwargwadon shi zai bayar mm. amma in har an ambata mm. to rabin sadaki za a bayar in kuma an tare fa sadaki kamili za a bayar kuma wannan yana nuna mana kuma yana faruwa muna gani mutuwa takan sauka a koyaushe amma an ba haka ba wanda yau ya daura aure ana ganin mutuwa nesa yake da shi amma shi kansa ya ji a jikinsa cewa tana iya ɗaukansa. haka ita matar mutuwa na iya ɗaukanta nawa aka yi aure amarya ana biki ko an je irin inda ake zuwa ana fati za a ɗauki kek a sa a bakin wannan mijin da ya ɗauki kek ɗin zai kai bakin matar sai matar lim sai ta faɗi da wasa ne da gaske ne sai ta zama gawa hmm. haka kenan mutuwa na koyaushe koyaushe na iya samun mutum مالا شيخ الإسلام رحمه الله كيشوى اتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرا أنه يصح, يصح النقاه ويجب لها مهر مثلها إذا دخل بها وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهرا بل لها المتوى بنفس القرآن ونشين ونمكفرا إن يا أولي متبتشي يا سكيتا آه، إن يا متني تتنى دا قادو شكاكي in kuma saki ne to ba in an ambaci sadakin rabi in ba ambata ba za a jiyar da ita daɗi da abin da za a bayar kenan rashin ambaton sadaki bai zama illa ga aure da aka zo aka ce sadaki nawa ne kaza mu a cire a bayar da aka zo aure mutum ne yana da 'ya'ya mata biyu zai aurar wannan sadaki nawa ne a ah, dubu ɗari biyar ne a ah, miliyan biyu ne hmm. aka yi sa sadaki aka yi mai bayarwa ya bayar mai karba ya karba jama'a sun shaida aka yi addu'a sai kuma ga wani ya zo shi ma ya sadaki a'a ba samu mijin mun yi magana ba saboda haka a daura auren da za a kawo sadakin daga baya an an tashi jahilai za su ce wannan auren ai bai kullu ba auren da ma ba sadaki yanzu kuma wannan wani addini aka kawo wai amma kaji abun yana da asali kawai dai kar a je a share idan aka je aka kawo shikenan sai a zo a sanar da eh, iyayen yarinya ga shi sadaki mun baiwa yarku ko kuma a zo a sa hannunsu ga sadakin yarku su je su miƙa mata Allah ya datar da mu ga shigar manzo sallallahu alaihi wa sallam na tafi bi hada insha Allah mana daga wanda suka kawo sadaki daga bayanan kuma za su za zo a sake tara mutane a kawo a an kawo ba bukatan ba bukatan tara mutane sadaki za a kawo an san za a kawo in an kawo su shaidar da waɗanda suke jagorantar auren karin mutum ya ba eh, misali eh, alwali alwali ko uba ko iyaye su san mm-hmm. cewa eh ga sadakin an bayar in so samu ne musamman in yarinya ce karama aka kawo sadakin daga baya a zo a nuna musu ga sadakin 'yar ku ko za su aje a wajen su su sai mata abin da take bukata mm. ko kuma a za a bata a hannunta ne da dai ta bakin su amma mutum ya ji tsoron Allah kar ya je ya zauna da mace ya yaudare ta ya ziga ta ya ziga ta ce na bada sadakin ta zo ta yi cewa iyayenta mai gidana ya bani sadakin ba alhali bai bayar ba wannan ba zaman aure ake ba don akwai masu yin haka in baka manta ba mun yi magana a baya ko da mutum ya ba da rabin sadaki aka ɗaura aure bai ba da rabi ba to wannan hakki ne dole ya bayar in bai bayar ba a kiyama sai an tambaye shi akai na cewa bai ba da rabin sadaki ba ba hakkinsa ba ne hmm. wai zama ta yi daɗi menene a'a kuma har mun ba da misalin larabawa yadda suke suna tsawwalawa don wai kar a yi saki hmm. to dai Allah ya shirya da mu salamu alaikum malam ta hango da muna da tambayi guda biyu muka aja kan cewa lokacin malam ya zo wannan satin zai amsa su hmm. ya daga ciki akwai wanda ke magana ke son malam masa bayana kan yadda za su yi zakka da azurfa a karmakalla hmm. na biyu kuma dan agaji nan da yake cewa aikin agaji su suke a masallaci kuma mana hudu ba ba a so a yi magana sun shi wannan hukunci ya shafe su in dai sallar juma'a ne na agaji yana aiki ya shafe shi don in dai shi yana sallar juma'a yana so ya samu ladan juma'a to ya kame daga yin magana amma in shi yana yin aikin ne don aiki wato sallar juma'a ba wai ba zai sallan ba in an zo sallar zai yi ta shi kenan zai zo ya yi magana wanda na hana ya hana na umarni ya yi umarni a lokacin da aka idan da aka zo sallah zai iya shiga sallah yayi sallah na'am wato mallaka kai ta ake zanna kenan shi ba eh, eh. ya zauna ya yi mm, sallah mm. wato magana ana yi ne yayin da imam yana khutba in imam yana khutba ba a so ai magana to agaji zai iya aikinsa ba tare da yayi magana ba in an zo ya nuna hannu wajen mm. tsayawa ko in wani da an hana ne sai ya nuna cewa a wuce shikenan shi bai magana ba hmm. kai ma da ka zo din karka ce wai sai ka zauna ne zaka yi shiru ko kana zuwa masallaci ka zo kusa imam yana hudu ba to ka daina hira kuna hira da abokinka kuna tahowa hmm. sai ga kuna jin muryar imam yana hudu ba to wai kuna hiran ku har sai in kun zo kun zauna hmm. sannan ku yi shiru a'a tunda kuna jin hudubar ku yi shiru har ku zo ku zauna wannan shi maganar zakar fibba daga eh, wannan dirhami dari biyu daga ɗari biyu ne zai kama abin da ya yi sama a nairance ban rike ba mm. na zinare shi muka rike wanda da yake shi ne muke yawan amfani da shi na'am na dama in zabi daga cin guda biyu nan ah, yi wannan fataman ba duk da cewa ah, wasu malamai suna nuna cewa za a ɗauki wanda wanne ne za a ɗauka wanda ya fi daɗi ga mai kuɗi ne ko wanda ya fi daɗi ga wanda za a bai wa zakka hmm. in wanda ya fi daɗi ga mai kuɗi ne da zinari eh, za ka fara hmm. za ka yi in mai daɗi ga wanda za a bai wa zakan ne da azurfa za ka yi in an aka ce za a cire zakka da azurfa sai kaga wanda za su cire zakkan za su bi yawa a gane? Hmm. malam kamar buɗe na akwai tambaya da cikin sati da zuwa ah, wannan na cewa malam ah, mutum ne ya mutu ya bar yarinsa da kannansa da mahaifiyarsa aka zura bangaro bangaren uwar da aka ce uwar za a ba kaso kaza ta ce a'a ita ta bar wa jikokanta wannan garin cikin haka ta daidai ne ko su ta karbi garin a hannunta ta miƙa musu a kirga dai a cire a san cewa menene abu. kar ta ce ta bar musu kuma wajen rabo wani wuri ya je wajen wa'anda ba su ne jikokin ba ko ita da jikokin ne kadai akwai wani akwai wani a ce wannan ini ne rabonta a zaman uwar marigayi hmm. ko wannan rabon yaya wannan rabon sauran mutane hmm. sai a ɗauki natan kuma a daura kan na jikokinta da na kenan ya ta ba hmm. su masu an sauran shirin kasar musanci dama ta samun kubo ku tambaya a ka tambaya ga malam a nan babbuna masu yin sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara akwai kuma sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu akwai kuma sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar sifili hudu السلام عليكم بسم الله مرحبا نافع tambayar ma idan ka yi sassan sashi ka kuna kana wuri ne kafin rana ya fito na ɗaya da ta haifu salatul duha ne ko ne za ka sa sake salatul duha idan ki ta yi ko kana kuma da bayanan na biyu sujjar da ba a sanar ko kafin sanar in ka ainihin sujjara biyu ne ko sujjara ɗaya da tahiya ko ba sai salamu alaikum Allah ya kara da lafiya Allah ya kara mun kwana mai albarka Muke tunani a kan ya shiga ne shi ne kenan ko a zaman lahadi yake. Jihar Abuja a Arabi ne. Ya saurara. Eh, eh, mal ina da kuma a cewa ina da yara wallahi marayu ina na ina fama a kan ne. Yaran da sai godiya. Kan yaran alhamdulillah. To masha Allah. Ba sa son karatu wallahi mal ina son taimako ne. Mm, ina rufa asiri Allah ya farin mal. Allah kare. Amin. Mm. da Allah rufa asiri. Amin. Assalamu alaikum. <laughs> Wa alaikum salam. Bismillah. Lafiya Allah. Sau na Allah. Na'am. ina da tambaya. Mm-hmm. Muna jinki. Yau wannan wallahi daman yaya ta ne. Yau ya kai shekara biyar ma wai ba ya kawo kayan cikin da ya ta ita take kula da yaran. Wai yanzu wai idan ta kai shi wai ko shi ya halatta. ta kai shi na kotu eh ta kai karan shi kenan a'a kai ba nan da gani to to kira saurara Salamu alaikum. Bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ina da tambaya ne malam. Mm-hmm. Akwai yar uwata da ta rasu ne bata da lafiya. Mm-hmm. na'am yawa assalamu alaikum Yara wa lafiya. Hmm. Eh? Sai na je ni, na da hamsa a kan ban ji ba kina ji na kina ji na kina ji na kina ji na kina ji na ki maimaita tambanki ki maimaita tana da kudin ba wai da shi ne a'a mai mai tambantan daga farko ba mu fahimta ki ba ‘yan uwa ta ne ta ne sai ta ta yi ya mai wurin ta hmm. sai na ce masa ba ni da kudin wasu da zan dawo idan na biyu sai ta ce na je za ta ba to kuma da na je lokacin dawa na ba ni ba tana da kudin ba ba ta da shi Simon. Simon. Simon. Eh. Bata ba ki kudin ba sai aka yaya. Ba ta ba ni ba sai na ɗaukake sun kudin motar. A cikin kudinta ba ta sani ba? A cikin kudinta kika ɗau kudin mota ba ta sani ba? Eh. Ta. Kiran saurara. Assalamu alaikum. Na kwana ba. Na kwana. Na'am, na biya marhaba. muna jinki. Tambaya ma da shi ne akan gado ne. Mm. An bar mana gado to kuma an an raba an kasa ko an bashi na sai muka hada an bari shaguna ne. To sai ana karɓar kaya. To malam kuɗin sai an raba daidai ne. maza da na mata zai zo ko na maza ne zai suna mata yawa. Yau ƙarshe kuma na nema a zuwa mana. da kan mai mu ta farko mai tambaya kan shuruk hmm. idan mutum ya sallah asubahi zai zauna yana addu'a in mm. rana ta fito ya tashi yayi raka'a mm. eh, biyu wannan ana cewa rakatai ash shirok. shin rakatai shirok din daban ne kuma salatu duha sallar hantsi ma daban ne mm. babu bambanci rakatai shirok shine salatu duha in mutum bambancin shine rakatai shirok ana yi ne take idan rana ta fito a yi take wannan shine za a kira sarakatai shirok nan hmm. amma idan mutum bai yi a lokacin ba sai dai karfe tara ko goma ya yi ba za a ce sarakatai shirok ba sai dai a ce salatun duha idan an yi a farkon fitowar rana ne bayan rana ta fito ta daga wannan shine sarakatai shirok kuma shine salatun duha din an gane hmm. amma idan aka jinkirta shi zuwa karfe tara takwas tara goma shar sha daya mm. wannan duk lokacin na salatu duha ba za a ce an yi shuruk ba mm. wannan shi ne. wancan din kuma ana yi da zarar mutum ya yi sallah din sai zuna yana addu'a mm. sai rana ta fito ya tashi yayi ba tare da yayi wasu abubuwa ba amma wannan kai duk ko abin da kai din zaka zo ka yi kuma a kira shi da salatu duha amma ba wani bambanci eh, malmus ta kara tambaya eh ta ce sallar sajadar ba'adi sajada biyu za a yi kuma babu tahiya wannan shine magana mafi inganci za a yi sajada ne sai a sallame idan aka yi haihuwa karfe 1 da rabi ko minti 40 na dare mm. dan nan yaushe aka haife shi an haife shi ne a ranar da take gabatowa mm. misali yau muna ranar juma'a idan aka haifi wannan dan da daddare to mm. wannan daren asabar ne saboda asabar aka haife shi ba juma'a ba ba wai sai an je karfe ɗaya ba ko karfe tara na dare ne na turanci ne za a ce daga sha biyu ne mm. an shiga gobe ko yanzu sha biyu da minti ashirin sai a ce maka good morning ko ya zama an shiga am kenan mm. to in kuma kafin nan za a ce pm ne to yanzu a musulunci in dai rana ta faɗi an shiga dare to dare nan na rana mai zuwa ne miji baya kawo abin da ake bukata na cefane da duk wani ɗawainiya har tsawon shekara biyar shin mace za ta iya ta kai kara mm. kotu ko menene eh za ta iya ta nemi saki za ta iya ta kai kotu za ta iya ta kai wa iyayenta ko duk wanda zai iya tsaya mata ya kwata hakinta. me ma zai sa ta zauna har shekara biyar ɗin ai ko wata biyar ma yayi yawa hmm. sai dai idan yana yi tukun wata annoba ta same shi hmm. ya shiga wata matsala kuma ita matar tana da daman da za ta iya ɗauke ɗawainiyansu ɗin to ana za ta iya tallafa wa mijinta har lokacin da Allah zai yassare amma mutum ya zaura shekara biyar baya ɗaukan ɗawainiya baya da niyya kenan wannan suka ce ya ta masu ce ko ta rasu tana da azumi a kai ko yar uwarsu ce ko ya ta masu hmm. tana da azumi ba ta biya ba ta rasu ƴaƴanta kuma ƙanana ne hmm. eh to wannan eh, in mun sha faɗa in rashin lafiyan mutum bai samu ya warke ba tukun har Allah ya masa rasuwa hmm. to ba ramawa zai yi ba ciyarwa zai yi saboda haka ku da kuke da ƙarfin sai ku haɗu ku rabawa kanku ciyarwan azumin nawa ne sannan kuma miskina nawa za a ciyar sai ku raba a tsakaninku amma idan ta bar azumi sai ta zo ta samu lafiya ta warke yadda za ta iya ta rama sannan ba ta rama ba tukun ta rasu to anan ne za a ce za ku rama wannan azumin wannan kuma da take tambaya matsalar iyali ne su ƴaƴan ƴan uwa ne tsakanin gyatuma da gyatumar wancan da mahaifinsu wani abu na kuɗi ya shiga wanda kuma su sun ce gashi za su biya wannan hakkin da ke kan mahaifi na bashi shi kuma ya ƙi ya zo ya karba ya ce zai zo ya karba bai zo ya karba ba su kuma suna cikin kunci da damuwa saboda ran mutum musulmi yana cikin wato kunci inda mm. matukar yana da bashi a kai mm, mm. sai an biya bashin kafin ya samu sakewa ya samu hutu kamar yadda hadisin abu da ya nuna mm-hmm. to ai eh, ni abin da zan ga masa in ta ni ne in ni ne shi zan ce ma na yafe kuɗin gaba ɗaya mm-hmm. ba sai na karba ba mm-hmm. ai ai ubansu ubana ne gyati mata da mahaifinsu ne yan uwa shaƙiƙai to mai raba ne kawuna ne saboda haka me ba zan yi masa ba idan ina da shi balle kuma har ya faɗi ya mutu balle kuma 'ya'yan suka ce ba su cewa suka ka yafe musu ba mm-hmm. gashi za su biya saboda haka ka manta da duk wasu abubuwa da suke faruwa yafe wanda za ka yi baka san yadda Allah zai buɗa maka ba kuma wannan rikice su da kake ka rike su kada suna ta fama din nan mm-hmm. hankalin su baka san waye cikin su Allah yadda da shi ba baka san yadda Allah zai kama ka a dalilin wannan mm-hmm. halin da ka sa su ba saboda ka idan kana da hali na cewa za ka iya ka yafe ka yafe in ba a halin da za ka iya ka yafe to ka karbi abin da aka bayar ɗin mamacin ya samu hutu mm. kuma alakar ku ta yanke zumuncin ku kada yanke don saboda wannan abin duniya mm. komin abin duniya yawansa zai zo ya kare amma zumunci bai kamata ya yanke ba mm. Allah ya sa ka ji kuma ka gane kuma za ka gyara ni fata na maka yafe musu wannan kuma ta ce yar uwarta ce ko wane ne ta bata da lafiya ta ce ta zo ta ce mata bata da kudin mota sai ta ce ki zo zan baki da ta je kuma bata bata ba sai ta ɗauki kudin motan a cikin kuɗin ta bata sani ba idan kin zo din yadda ta kira ki sai kin dawo sai ki ce to wace na je baki bani kudin mota ba amma na dau cikin kuɗin ki na dau adadin kudin motar na taho da shi duk abin da za ta faɗa sai ta yi nan gaba Eh, ita ta yi miki alkawari ki zo zan baki kuɗin mota hmm. to mai yiwa ta manta ne da kin tunatar da ita wace kin ce za ki bani kuɗin mota ba ki bani ba hmm. ki ji me za ta ce amma bai baki ba tun da dai kin dau kuɗin kin tafi to kar ki shiru ki zauna ki hmm. kira ta ki ce wace ai da na zo din na ce za ki ban kuɗin mota ba ki bani ba ni kuma na ji nauyi in tambaye ki saboda kina cikin jinya kina sai na ɗau kuɗin mota a cikin kuɗin ki na taho da shi wallahu a'lam wannan kuma tana tambaya akan cewa akwai gadon da aka raba musu na marigayi kuma an raba musu shaguna ne to ana karban kudin haya in an raba in karbi kudin ana rabawa daidai ne ba daidai bane ba daidai za a raba ba zakari misal hadil umsayni din nan yana nan in shaguna goma ne ai da aka raba din misali ko a ce shago ɗaya ne Eh? da shago ɗaya da shago goma in dai an haɗa kuɗin wuri ɗaya na suwaye ne na yara mutum biyar ne muna da maza eh, uku da mata biyu to kullum in aka ɗauki kuɗin nan ba wai za a raba kashi biyar ba ne a ba su ɗaya ɗaya a'a za a raba dukiyar kashi takwas ne eh? ba kashi takwas ɗin ne takwas ne mm. sai a ba a yan matan nan ɗaya ɗaya su mazan nan a basu bibbiyu su uku a basu bibbiyu kaga shida ne su kuma biyu mata a basu na ɗaya ya zama takwas mm. to duk lokacin da aka karbi kudin zai raba shi a haka nawa ne kudin dubu ɗari ne miliyan goma ne sai a raba shi da bai takwas a kashi takwas nan kowa mata a basu da ɗaya maza kuma a basu in kuma mazan sun fi haka gwargwaron da yadda za a ɗauki kowane namiji a zaman mace biyu mm. to haka za a raba amma ba zai yi a raba shi daidai ba sai dai in su mazan ne suka sauka daga hakinsu ku matan nan kuna gidan mazajen ku ko kuma ku ba ku yi aure ba kuna cikin bukata mu muna da sana'ar yi maimakon a ce za a ba mu din ku a ba ku ma kaza din wannan su suka sauka daga hakinsu na'am Allah ya samu da ya game da ah, yin kuma bai da sutura a gaban hmm. to kai da baka sanda wani iyaka aka baka ko dama aka baka ko wuce gaban shi kuma akwai rata da ya zama da kar ya zo dai kusa da shi ya zama sama da zira'i uku tsakanin ku sama da zira'i uku in can gaba ne in ji akwai daman karawa maka kara hmm. in kayi nisa ɗin ka wuce ba komai amma in ka zo gaban shi zaka wuce inda zai je in zai aje goshin sama zai taba to anan ka yi laifi kuma ka san kana wucewa na'am to Allah ya datar da mu ga shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam bukatun mu Allah na alkhairi Allah ya biya mana akwai yanwa da suke bukatan addu'a wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya amin wanda suke da basu suka kai kuma Allah ya sauke musu wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ya yi musu yan uwanmu a ko'ina masoya Allah ya nuna musu alkhairi makiya kuma a ko'ina Allah ya shiga tsakaninmu wanda yake yake nufin mu da sharri Allah ya mayar masa da sharrin da kaidinsa da sihirinsa da dabo dogon duk wanda yake kauna mu saboda Allah Allah ka hada mu cikin rahamarka amin mai salati ga manzon sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أقم علم السنة في البلاد يا رب العالمين اللهم أصلح شباب الأمة اللهم أصلح شباب الأمة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا رب العالمين